Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta nuna jinjinar ta ga yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na APC ya yi maza ya sauka a jihar Plateau biyo bayan kashe mutum 86 da ya samu asali daga fitinar manoma da makiyaya inda har abun ya shafi wasu matafiya waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. PDP ta bakin jami'in labarun shugaban jam'iyyar Shehu Yusuf Kura ta ce haka ya dace shugaban ya rika yi Shehu Kura ya ce maimakon zuwa buɗe ayyuka a jihar Cross Rivers ta PDP da shugaban yayi da a ci gaba da duba kalubalen tsaro a Plateau zamfara birnin Gwari da sauransu. To amma dai ba a makara ba ya je kuma muna fata zuwan da iyi za a samo a lalubo bakin zaren ya je jaje jihar Bauchi yanzu ya zo jihar Plateau. Muna fata duk inda aka yi wata balahira ko wani ta'annati ko wani tashin hankali shugaban kasa zai daure ya je. Ba shiru su gura dama ai ba za a yi tsammani a dawa za ta ba wa gwamnati mai ci wata shawara mai ta ba. A to ai gashi mun faɗa mun ce a lalubo wato a duk duniya inda aka ce duk sati sai an yanka mutane a ƙasar ka kai kuma kana zuwa nan ka je buɗe abin buhun shinkafa ka je buɗe kamfanin tumatir ka je buɗe kamfanin tattasai mun muna ganin wannan bai nuna gwamnatin apc ta damu da harkar tsaro ba da haka wallahi ba adawa ce ta sa muke cewa mun gode masa yanzu da ije filato kuma muna fata zai bi lungu-lungu da ƙauyukan filato ɗinnan da aka yi kisa amma kullum ana kisa a zamfara kullum ana kisa a birnin gwari muna fata shugaban ƙasa maimakon a ringa wannan tsalle-tsallen a zauna a samo maslaha yadda za a warware waɗannan matsalolin. Daidai wannan lokacin tsohon mataimakin kakakin jam'iyyar barisa Abdullahi Jalo ya sauya sheka zuwa APC yana mai cewa cewa adawar PDP da shugabanta Uche Secondos ba za su ci zaɓe a 2019 ba. Jalo ya ce ba kamar Olisa Metu da aka gurfanar a kotu da zargin karɓar kuɗin makamai ba, shi ba a raba ko kobo da shi ba. Da haka yake ganin ba zai yi tafiyar Uche Secondos ba, wanda ya zarga da karɓar umarni daga wajen gwamnan Rivers Nelson Wike kawai. Dan takarar shugaban ƙasa kowaye in ya samu rabin ƙuriyan arewa zai ci zaɓe. To amma wannan yaushe muka fita da rigimar mai malafa, da mai malafa kawai kwankwasa mana kamfen aka da jonathan yanzu ko sagandu ma mai malafan ne mu dinga faɗa wa kanmu gaskiya amma nasiru sai kuna shagube kuna yin abu da gangan don ku dinga jan kafan mutane ya kamata ka sani gogaggen dan siyasa ne lokacin da aka taba jin kai wata hira da muke da kai kace apc daga sak sai chak daga chak sai sata yanzu ka janye wannan magana da ka faɗa am ba na janye ba ne da na ce daga sak sai chak daga cak sai sata yanzu ba a ɗaure dariye ba ne ba ɓarawo ba ne ko baka ga list ɗin mutanen da suke apc ba yawa yawansu babba da jaka ne ana jira a musu cak saboda satan da suka yi Jalo ya dawo APC daidai lokacin da gwamnan jihar ta PDP Ibrahim kwambo ke bayyana allunan kamfen da masana ke nuna aniyar neman takarar shugaban kasa ne duk da dai kai tsaye ba a ji furta da bakinsa ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.